فإن لم يهلك على إبلي بعيانها إذن متن بيدان أكان راقم أبا عتلين سبحانه ولكن قال لله علي أن أهدي بدلا القول الله زني هدايا بدلا وتقول لي يا راقم أبا in fa'altu kaza wata fa'aliya idan dai kariya to alƙawalin Allah zan yi kaza zan hadayar da badanata badanata ko kuma idan na sake saba alƙawari zan aikata kaza ko duran da na yi khiyana ta sani ka yi shiryawa ka yi kai amfani da kaza a ci nasara khiyana ta kuɗi kai haka kai haka kauce da su to doron da na sace irin don mutum ya saba da shi a kullum kwanan duniya yana da sai ka ga zuciyarsa ta zama kuɗin wani banza ne kuɗin masallaci ko kuɗin gwamnati kuɗin lokal gamma kuɗin tsit wannan kudi na banza ne ka yi haka ka yi haka har aka samu wani mutum yana ƙarfafa musu malami za a ce ko mutum mutum ne ko shi ce wallahi ka hakkin hakkinka ne an cece ka abinda za ka samu a kafan nan abin da ya kamata mutum ya samu albashi zai iya samun kowanne ya daga cikin kafan nan yana da kaza kuɗi Najeriya. Ya shi kuma an baka ba baka ba. sai ka samu ke eh ba wallahi ina da maka ba komai Allah ina tabbatar maka ba komai ce to sai eh, ikon Allah zuwa kawai nan a duniya ko za a gyaru yaran ma da Allah in ka samu kuɗi kuɗi yanzu to in ka zauna da mutumin da ke da irin wannan ajiyar malan kashi shiga uku ina zaune da kai ne kawai jijjit da a yaya za ka yi sakati ya ba mu hakkin sai biyu yaranci kuɗi hannun nan gaba zai biya wajen na hannun don ya kamata an bani na ne. yanzu irin waɗannan mutane ya za a yi addini da su ta wacce hanya za a ci gaba da su nan in ka ce ba za a ce gaba zai ba hana kuma zukatan ba su gyaru ba abin da za su yi su gyaru kuma an masa wa'azi ya yi kuka da hawaye na ikon Allah da ya tare ya koma ninkin da a kwanan bari gyaruwa illa kawai kawar da shi ta wani ko ka dole ne ka bashi ba ka zuwa masa ido ka ci gaba da gayawa Allah Allah zai kawo yadda rayu Allah zai kawo yadda rayu Ala? Hmm? To so ne, an ne masu eh, Thank eh, you. cewa nuna cewa idan mutum ya shi yawan kuma To, ai, sai kana. Kuma nan dai kana magana a masallacin na kwanda jama'a. Sai ma ka lagos ne. Kuma abokin na gaba na masallacin. to akwai wanda ya karfi zan kyauri na yi ya samu ɗalibai na ce musu Allah ya kwato min hakki na kun ganshi ko aje ne gashi ni wallahi da na san wannan za a bani da na yanka ban yi sun za a bani ba kana maganar lagos kan nan masallaci in ka ce kana magana lagos ke nan nan masallaci lahiya lahiya su kana zan da dan masallacin nan ka sanar da shi alaƙa su wasu hmm? ai wanda bai hulɗa da mutane ba bai ga jama'a ba wallahi na cikin gudu da ina jin haushin hace min ban kome. komai ke ni kina duk basira ta ce ban san kome ba mamakin ka nake ni ne ban sani ba na yadda yanzu ni ne na fi kowa dole ji na yadda to na zo na ji wannan mai wari wannan mai wari wannan mai wari ba wani wuce ba cikin mu na yi ba ko cikin na masallacin ba amma shi ba dan cikin masallacin ne na ga da dama mutane sun can koshi wanda yake maka je ka ba wallahi ya ka ba ba alaki ba zama bi kai ma baka ɗauki ka ba ka ya baka to ma ku aika gani an ɗiban an ɗiban yana nan gobe ijiya ba wani abu sabo da igina har zuwa yau na zan kwaya shekara ta fi goma yawa da su jama'an nasu ba inda suka ɗebo masu har yanzu ba su je sun ɗebo abin da aka kulla wani suna nan gobe yau ga kuma haram ɗin hana ci wato ta alahiya abubuwan an suka kwaɗe suka kwaɗe abinda zai kwantar maka da hankali za a je lahira ki ce to na komai bari dai in yi iya kokari na inda zai zama na da uzuri a gaban Allah mu da mutum zai zo yana ba da a masallaci kafa kuna na sai ka zan biya a hankali masu karɓan kuɗi na ce maka ga wani ya rubuta bai san adadin in ka zo kawai manyan mata an suka zo su kai madaidaita ta baban mu kan katar mu ya mene ɗin sai rubuta shi ba ko sai in yaran ba za ba da su a rubuta musu an taɓa yin abubuwa taimako an taɓa yin abubuwa ku taimako hmm? ai wannan an sa kake ba shi ke nan malam ai kai da zai sauka ke wannan sai dai wannan magana da nake yi kadan cire muku rin za a yi jin ba ta haka mun yi yarda ya tsohon nan nan na cin azabar cin haka ai kan ga mutum ya shiga wata rana kan zai ce ai wanda ya kamata ya shiga sama da haka tun da bugu ne zaki yanka gefe su ba sun ne ke gudana ba sun kaba kowane abu za ka yi ce wani ya yi kaza za ka iya ba kamar sun sanar ce malam umar ne ya rubuta da shi oh, ya fi ya fi kala. ka rubutawa ne ka rubutawa ne ka rubutawa ne ko ba haka ba haka Na yanzu ta bakin alhaji kabiru malumfashi shi malam a dinga tafi wani ya yi kala la Allah ya rubuta karatun nan da ake a littafi babban rayuwar da muke yi daban Allah kuma wannan fa tsakaniya da su ne ma ba a magana to ka aje a gaba dakalan da take gudanawa a rumfuna ba dakalan da take gudanawa a wurin aiki ba dakalan da take gudanawa a wurin kaba wannan ne tare da ana jin tsoron abu ya bayyana gare ni za a shakwar masu fara da yin wani da tsaya ne kan tabbata ko yin mara shan da wani da da ke ji wanda ka ne sai ki wasu masu wasu kan ko fara da kan da wani da mun yara akwai da kan cewa ya yi masa da aka ji da ya kuma da ba mu fashi ni ko da ka sami shi tun da kai na dama ne za a ɗauka wa ka ka cika karɓo bai in shi ban yadda da shi ba na yadda da kai bari kayan ba ka bashin da kai masa sai yanzu a rubuta gaba da karatu abu ya koma wasa mai kama da wasa wannan ai na san maganganun da ake fashi a kan irin maganganun a kira kwake ke a ce muku daina walar banza wannan zuwa masallaci da kuke je gonar wahalan banza idan da dakatar da yanzu bana na ce to ba za a je ba a gani za a yi na wannan ko ba za a yi na wannan ba ina jin masarar ba kurin ta gida ba ba je gonan ba kuma ga ta nan masara ko sani da ku ba ku za a yi Allah ne mai yi yaya maganan gwamnati ce ba za a je ba ku mutum zai zo ya kawo ɗansa daga tofa ana ba zai je gona ba mu ba wani ne shi abinda gonan ya kamata ka biya sana'a kake koya dan ya kamata duk mai zuwa gona ma da haka ne to in ga muka dauke ɗalibi ce to za ka biya kuɗin zuwa gona ga kuɗin sana'a koyar da sana'a inda wani ta abin da za a kenan inda ake maka in yamu daidai to sai in ya ta inda ibu ne jawawa to da kanan ko dai ka zauna ba za ka je gona ba kuma kana son ka je gona to shi kina za ka je ga kuɗin makaranta ga kuɗin littattafai littafi ma mutum na son wai da na ba rai ga kuɗin makaranta ga kuɗin littafi ga kuɗin wane ne ga kuɗin mene ne ga kuɗin zuwa gona tattal ka biya kan ba ka baje ka buga idan misalin duka gaba da kake ba za ba shi ne ba wani abu ba abin masallaci ba duk abin da ka gani ta da shi kayan shi sai rufe makaranta yanzu don an daina karatu a nan daina damun mu ta mata masallacin ya cika sai a durkusar da zuwa kafa kai ba a ƙara filin masallaci ko ba daɗe ko ba jima ba za a kusa ko ba daɗe ko ba jima ba ko nake gaya ba ina da yawa al'ummar da za su taso nan gaba. wuri yan jirajiran nan da ake musu du'a'i suna tafiya yan mai din nan ƴaƴan da za su haifa kawai addini aka koya nan da musu zo wata rana su rusa wannan wurin ya yi kaɗan rusa wa'yan nan a zuwa ƙara faɗin wurin ana idi mai mana kaza ko don idi a rusa su shi ke nan kawai an ma wuce da duk wani kutsuri tsohuwa sai dai kawai abinda ake sa rai abin zai rushe zai rushe tunda menene wanda ya fi shaka ko ya rushe ya ina wane ina allajewa ne ba makarantar ba shi ya ɗaibi fili zai yi jami'a yanzu ya ta zama jami'an mutane mutane da gidaje aka ya kai duk wani abin da gidansa ya sai ya sai makwata ya so da za a general hospital amma ni na faɗi amma dai yana da niyyar zai asibiti tabbas na da wannan gidansa ya ɗaibi kaza ya ba komai tsatsa da filaye ake gidan ma ya rige a fara tsara wannan plan a yabin yanzu yanzu ko wannan plan ba ya amfani da ya rufe shi ya sabu

قلت لك فإن لم يهلك على إبل بعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنا إن فعلت كذا وكذا ta hannisa ko a kan wannan ne a ga mutum in zai in yi tubo ta yi sha alwashin ba zai tsara irin wannan shi ne da me yake da ake da ba to ce in ko ya ake wannan ke da irin wannan shi ta bakin gidan shi zai yi hadaya kan maka kawo shi cikin kano gidan a'a ah, kai a za ka je ka yi hada ka je su ke da wani kula na gaske mukan ai menene taɓa alli ba danko za ka kai shi kuɗin can bayan Allah inda bayan Allah suka suka zo aikin haji a cikin da su wata sai ya alƙawla ya gidan ka ko a ka fata irin wannan yaudara haka ta ahada me yake da suna fahanisa kala yujri'uhu inda malik ya wadatar da shi a wurin maliku an yaba asa bitamani ya tura kusin guduna da daga nan a sai ka tafi da laƙuma makka daga nan ka kora san ka zuwa makka kai ya kama da wahala a kai kan kama ya ba a su tsamani fa yi shitara albadanatu a sai masa budunan nan min almadinati au min makka duk inda aka fi nan a nan yayi فتوقف بعرفة أجيت إلى عرفة أتى ثم تنهر بنا لأن أيام كتامي شكرا وهي ذاهب الشيطان لم يشبه أن يرفع في يتجاوز تنهر بنا فإن لم توقف بعرفة إذا بعد يدعك عرفة أخرجت الهل من حان سيكفي حقا بإكهله إن كانت عيني استريت بمكة ونهرت بمكة إذا رد من الهل أنت أود إتتك الهل إلى الحرم قال مالك رحمه الله وذلك بينهم عليه حيوانا القوالين الأولين أكنصر فأشي لي أكنصر وإن كان لا يملك ثمنها ko da bai mallaki kuɗin ta ba ana bin kuntu falau qala lillahi alayya an ahdiya baqai zan hadaya da shanuwa hadihi wa hanisa wa huwa bi misra aw bi ifriqiya ma alayhi fi qawli malik qala al-baqaru la yablughu هذا الموضع يعني شانوا ya sayar da عليه أن يبيع بقره يصيد شانونصة هذه ويبعث ya tura قدن yanzu wannan ce to ai ba amfani da naira ta sai ma an yadda ake dala kana san ka zala duk inda ka je za ka kashe ka waccan za ka kashe su amma fa za ka san an wahala da kuwa can ana bi ana ɗebo wannan bolan ana da ita ishtara bisamaniha ahadai min haifu ya bulugu ai shi ne aka sai ai nisa haccan ma ta din ana sai san za su kudi wancan din a ce ka tafi daga nan ba zuwa kilomita nawa sai kaga akwai da dewa mun ta akwai za a iya kai su amma fa kama da wahala sannan ka kafa da kafa kuma ana da barayi tun da safe hmm? sassa sai aka fara fata fashin kuma musulunci ne mai dakatar da fashin a tsakiyar fashin musulunci ya bayyana Yana dakatar da shi har ai wani na cewa annabi na cewa da na hu wani babban mutum da ya musu ce cewa na yake ne sun Allah ma tsawon rai mace sai ta taso daga sana'a ta zo maka ya kalli eh, eh. yadda ya ce maka ah, yadda wage rai ita na yadda sun daga wani ita taso amma ya rasu lallahi ina ji'aru kaza kara ina ƴan iskan gari ba ina yan iskan gari ba wanda sun hana ruwa sun fitile al'umma sun addabi al'umma so kuma eh, ina suna ina yake au da ga musulun kan ji zai shafe su kuma hakan aka yace shi yake cewa yana ba da labarin shi wanda aka ba wani labarin shi Allah nuna na gani na ga mace daga sama a za ta aikin hajji ba ta tsoron komai sai dai da muna mun daji kura ko ba ta yau rakuni komai karfe ce ma bai mata komai yau da yana da kayan aiki hmm. ku san galilin nan nasa ma da kayan aiki gaban nan ba ko ina harba da ke harba ta ma ya sai ci tun da daga Allah ne sai kinsa ya harba gaba ya harba baya ya harba ciki in ko buɗe bakinsa ya ce zama faɗa na kuma ba kyau bakin da ko a kan a kake sai ka kama za ka faɗo in suna faɗa to saboda haka sai dai kura sai dai ina tsoron kura wa ayan awakanka kan kana da dabbobi kan kura kana jin tsoron kura yake wallahi na ganta haka ce aikin wajen ana cikin dan fiki ta kaɗai zai yi gyatuwa ce kun san ina bai wa allah nan ne zuwa baitul muqaddas kun tuno ba walwalayin ba inda nisa'i wata rana tana kan hanya tana tafiya sai zaki sa kan hanya cikin hmm, ikon lari mata kawai ya gani da sabbin da yi mata ce kare cikin Allah wani ba wani lokaci yo yi ihu yi ihu ya ka kai shi da shi Eh, inda yana da su a ne, to zai ya tura. Amma daga nan yanzu ana turawa, ai na gaba a tura kuɗi ba, Ai aka ce tura kuɗi ba, aka ce Najeriya ne ba? eh na gane sai ka ba wani kai ko eh na gane ana to ina gadi da aka saba a zaka da kudi shi kenan za a yi za a yi turawa kuma ba na abu ne ba wannan mamaki ne na ɗauka ma je canje kuɗi daga najeriya ne saboda duka an za ka je ka an caje ka ba ya ka tafi da kuɗi ba to shi nake guda akwai dai wani abu da rike sarki shi wannan abun da yan uwa akwai dai sarki sarki akwai sarki sarki a ciki yawwa akwai dai sarki sarki a ciki wanda sai an bi shi kada wani ji labari zai ke tura shi ma ka je ka tsara ya taimaka ba haka ba nan don kasa da kasa ya babbanta da abin da ke gudana a cikin gari amma zai iya zama kila wani ko yana da izini ko yana da menene ko akwai wani cancanta da kan cancanta da gaba shi ka tura ya halatta ba a iya tura musu ba a iya tura wannan cibiyoyi sai dai kuma a cibiyoyin ka zaɓi amma an cancanta yanzu ba ka gani akwai cibiyoyin karɓar sadaka a najeriya akwai cibiya kaza akwai cibiya kaza in ka kalle da duk rashin aka kare suya hmm? ina ma na ce ga wani kare na baya ci ki a na ma da nama kare aka wai suya ta bakin masu iya masu an yi wata da yake suna wani cikin ulowar ma yana kwatanta mutane ne makariyata masharanta ya wani misalin kare-kare ne da ije ya samu sarkin daji za ki ike masa a canza masa suna kalbo kai bakwa kake za ki ike haka kake bugu kake don kuma za ka iya kana son za ka yabi to ga tsokan nama ga yankan nama soyayye zai ka kwana da shi da safe ka kawo shi ike to ka karbi tsokan nan ya je ajiye shi ya kalli naman nan yawon sana ruwa ya kalla za ka garin ya ga abinci za ka haka ya auke ruwa sai ce to wai mai ma ne matsala ana ce min kalli kallo ni ce to ai kallo ma suna ne mai kyau to ya je a cinye tsokin to su ne wa'ina ce mai masu karɓa sadaka wani kai kake karɓa sadaka kana kai wani lalle kuwa Allah ya taimaka wanda yana neman na aljihun ka kai ka san ma inda ba shi dukiya ba ka san inda yi menene yau shi ne an kafa mu'assasa ta neman taimakon duniya a kawo Najeriya sai wani ciwo za aka tura bisa duk wata ƙungiya yanzu na ganta kallon ta kawai ni kina tsoron amma akwai na kirki amma da dama abin da ke kashe mu kenan lalaci yanzu ba ganin ba ko inda masu zuwa aikin hajji su zai su mika su tara wasu kuɗi dubu yi da dubu ba ɗan taɓa ɗauka na mun je mun yi ni daga rana ya kamata da ni muka yi fata-fata wasu gari ban kowa ba na ga mutane na ga yadda ake irin wannan hada an tara kuɗin an tara kuɗin to mu karan kanmu haka dungu aka yi mana mu wakilin na farko dai kuɗin nan ba mu gan su ba nawa aka babu na menene amma an ce mana mu ne yan kwamiti ka taɓa kwamitin ga wanda baka san shi ba an a ce gashi an tara riyal ka ba za mu je mu ta dabbobi mu yanka ba to ina jin sai dai na musamman official kan su aka nuna wa mu kuma an yi baka da wani to ai cikin waɗanda suka je suka suka wannan aiki akwai malam wani akwai malam wani akwai malam kai dan Najeriya goge wani da cuta kai ko da yake mutane kuma su ga yadda suke da an ce da malam wani ya cikin ga lafiya lafiya da an ce da ma za mai mai haske mai dan kamantawa sai su sashi a ciki daga nan sai ce a ai ba tun da malam wani a ciki sai ka fi komai malam wani nan da zaka tambaye shi bai san kawo mai a ciki ba مضاف إليه ندارة يرى توتر شيء مسيح كافو أكثر ما أبدا ما توتر لجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أنا أحب في تنعيك من البلدان إذا كان الهدر يشتري ये वो मेन है इस